Barka dai masu kallon wa daidai wani lokacin da fatan kun ji daɗin kallon wannan shirin asibiti Dr. Bashir Zango na ɗaya. Yanzu za mu shiga ɓangaren tambayoyi kuma da za mu ba da tauta ga wanda ya fara amsa tambayoyin nan cikakke. Wannan shirin asibiti Dr. Bashir episode 1 wanda suka ɗauki nauyi su ne comoney.com. comoney.com platform ne da suke sayar da data sadda uh, katin waya sadda nepa bill da sauransu ku garzaya common.com domin ku ga abubuwan da suke yi amma a Najeriya kaɗai suke aiki tambayan ya je kamar aka dr bashir wani kwas ya so ya karanta a jami'a tambaya na biyu shine wa ya canja mai rahayi yadda za ku ya da wannan amsan tambayan shine ku je kan ask247.com ku nemi shirin asibiti dr bashir episode 1 ku je comment section sai ku ba da amsa wanda ya fara ba da amsa daidai shi za mu tuntuɓa mu mai magana a kan man ajan ask247.com kar ku manta ko money.com su suka ɗauki nauyin wannan shirin kenan su za su ba da kyautan wannan shirin kowa yake so ya ɗauki nauyin kowane episode ya tuntuɓe mu a wannan lambar waya ta whatsapp mun gode